na ku ban zo kwa da ku waya na kai wala kina ni ma Musa Allah ka san arbana ku kana kin ga kai sami kira ka san sarka an yi ta kyawu abubuwan da ke ah, ok lokacin da ka za ku ta dare kuma an ji ma shi ne ka san yanzu lokaci ne tsayi ka san da ana jin mu ana fi ne wallahi ya dinde ni ka Musa wajibai sun kunna su yi ma

son da ja ido na ko za a ko ido a yi tisi na ba ah. wa salamu alaikum ah, tabbo tabbo almora wasu ni kara su almora wai mato ya ne ko ya kwana bi wallahi ya ne ya ina ka ga magana ka nace ban gane ka na yi kwana ku ban gane ka ba suka kwana Allah ku kina ka ni ka sa harkokin ku wasu ne gaskiya alwarati mun kullun kare kare yan da na magana ma samin na a a charan su bi tino bo inda no ana ya fele cha sika no motono aron waron go to funu ko charon aji aya na so kuma ni da sai berena o ya yaji ne sunna wani ganta o hmm. ana er ko sai charon sai ko sai aram ka ko sai no ramoto no kono ale ko swagu no fa da bora ai ewo ya cinde ne ko ya kire kono to swagu ya dai ne ko isko ya kin za mai no ga hadara misri bilal wa misri gano aci

Nangolo animasyonu mkutana. Mwisho animasyonu mama ali. Nangolo animasyonu mayoni. Waina wana. Ifo ana wana vitenu kwa kwa mkuru. Na keje keje. Ifo ni go kilala mu kwa. Amisia dengu, kifosi. Asite, asifuri, weka njengu. Wallahi ka daidai furu na yi. Hai. ai zai da rukuni ni bai bo kan tai wallahi ni sai bai